والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين الله babbar musiba a duniya wacce ke kada kowa ba kai ba ma annabawa ma sukan firgita in ta zo musu babu kamar musiba ta mutuwa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wa man arada an yadhkura musibatahu fa innaha fi mautihi ay fa inna al-mauta a'zamu al-balaya a'zamu al-musiba fi dunya mutuwa ce mafi girman musiba a ga al'umma manzon Allah duk da yake Allah na sai shi da girman da yake da shi a wajen Allah amma da zai rasu sai da ya koma yana sa hannun aisha a ruwa yana ɗorawa a kansa wata ruwayar sai ya ce subu alayyar ma ku sheƙa min ruwa a jikina saboda tsannin zafin abin da ke damar shi sai yake cewa allahumma inni fi sakaratul maut Allahumma a'inni ala sakatul maut ya ubangiji Allah ka taimake ni akan magagin mutuwa waɗanda Allah ta'ala ke so su ne bala'i yake musu tsanani a kansu annabawa sun fi kowa musiba a duniya bala'i ya fi kama su sau da yawa a duniya sama da kowane irin mawa hakan ya inganta daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma'ashir biya a ashaddu nasi bala'a mu ne annabawa a duniya mun fi kowa tashin hankali ya ce wanda ke son ya tuna musibarsa ya tuna mutuwarsa fa inna a'samul musiba a'zamul musiba fi duniya babu abin da ke da girma kamar mutuwa wannan ya sanya bayan Allah suke birgici suke tsoro masu hankali tunanin yaushe ne za a mutu sai Allah ya bar abin gaibi ba don bai sani ba don watakila ko za ka hankalta kai aiki ga hankali yana ɗaura kayansa lokacin tafiya bai zo ba idan baka ɗaura kaya ba sai ran tashi igiya tana yin tsada kuma samun ta ba zai wahala wasu sukan ɗaura kayansu abu da daga fari ya ɗaure kayansa kafin lokacin tafiya a zo da lokacin ya zo sai abin yi mai sauƙi wasu sukan mutu da ciwo wasu ku babu ciwo sai su mutu wasu da rana suke mutuwa wai su ko cikin dare suke mutuwa wasu za a yi isha'i da su a yi alkawura da safe za a haɗu amma da safen ba a rubuta musu yawo ba wasu za su baka mamaki sai sun kwanta bacci da safe sai dai a kare kofar kuma sannan za a mutu ne a bar baya to bai aka bar wa baya idan mutum ya yi tunani mutuwa ni da kai mun santa me muka sani a cikin ta zahiran ga mutum da ya faɗi ga shi kwanta za yi mishi wanka ba iya motsi mun tabbatar hakika ce amma akwai abubuwa na gaibi a jikinta ni ban sani ba kai baka san su ba maganganun da mala'iku suke yi da mamaci kai baka ji ni ba ji yanda yake ba su amsa kai baka ji ni ba ji karamomin abin da yake gani sakamakon bautar Allah shi a duniya idan yayi ko kuma kayan da ke gani yayi na nadama da ba ta da amfani kai ba ka gani ni ba na gani wa'annan kuma tabbatar ana yi amma wa'insu abai ba ɗaya na gaibi ga mutum kwance shi yana ganin abin da ba a gani yana jin abin da ba ka ji kuma yana faɗin abin da kai ba ka ji wannan ke sanyawa sai dai mutum ya yi abin da yake iya bayan allah akwai ɗakuna guda goma da sai mutum ya shige su farkon ɗaki shine mutuwa wannan tsaki kuwa babu wanda zai ƙetare babu wanda ba zai mutu ba to me ake nema ga mutuwa shi ne ka shirya mata to da me ake shirya mutuwa ko banza ne ka san baban ka rasu ka san ma bai ka rasu karkar hudu cewa saurayi nake da ƙananan shekaru masu ƙananan shekaru suna mutuwa ni shekarun jiya abokina ya rasu da shi muka maka rana akan wasu fatoyi na jami'in fikihu mun gama magana cewa za mu haɗu jiya ko yau neme alƙawarin kwana biyu da izinin Allah za mu zaba gari na wayewa juma'a sabihatul bariha aka yi min cewa ya rasu wallahi saboda birkici wanda ke gaman ce mai ne ya za a yi mutu ya za a yi wanda mutum ya mutu to lafiya da miji an yi isha'i da shi da asuba ya yi sallar alfajir wai ya motsa ne kaɗan ta cikin shi malam ba lafiya a ɗauka kafin a je asibiti ya rasu bai wahal da kowa ba ya koma kiya su bayan Allah mutuwa ana yin ta na ɗaya shi ne kai imani ana mutuwa idan ɗan adam ya da ana mutuwar yanzu ya taka matakin farko na shiri don wani bai ba da ana mutuwa ba ba ni ba ne dan uwa ne haka su zama iri ɗaya ne ni ma an bugun daga malaysia an ce baka mutu wani sha'ar saura wani ya bugo daga madina ɗalibai yan uwa da yawa da su da azum nan wani ya bugo min daga india shi malam na ji an ce ka mutu da sha'ar saura ne amma ni muna hanyar allah su da su da nan duka wani ga mutu awa biyu bai mun daga india ya ce ga na inda ban da lafiya ni da mai ɗaki na amma an ce ka mutu na ce wallahi ba mutu ba da na mutu ba ba za ka ji muna tabin sai so bayan Allah ka yadda ana mutuwa an kana ko ka yadda ana mutuwa qur'ani yace ma ka yadda kullu man alaiha fan duk wanda ka sani a duniya wallahi sai an waye gari baya nan da ba an yi lokacin da baka nan nan gaba za a yi lokacin da baka nan na biyu ka yadda lokacin mutuwa ba wanda ya sai shi lokaci ne mahadud lakin majhul li walak an gane ko saboda me wa ma tadri nafsu ma da ta kasibu kada wani ne bai san me zaku gobe ba ya kama planning yau gobe zai koma lahira to ya iya kuma bayan da ka iya kuma idan ubangiji ya tsara tsarinsa naka ne ke rushe ba shi ba ba cewa ka tsara ka je abuja ka dawo in ka dawo za ka sani a kan sex a ba mutane oh an riga an gama da kai gobe kiyama za ka sai kuma yaya alamun shirya ta yan uwa abin da ke da muhimmanci shirin mutuwa ka yadda ka yadda ana shirya mata da me ake shirya mata bi amanar Saniya ka yi aikawa na karanta muku wasu abubuwa guda uku a makon da ya wuce ya ce muku wayannan abubuwan guda uku da bin uyaina yake cewa malamai suka rubuta ma junansu su aika ma junansu shakalin wasiya ne shakalin wasiya ne na daya ya ce man sarira sariratahu aslaha Allahu lahu alaniyata duk wanda ya gyatta abin shi na koyi karka yadda ka ha'inci kanka karka yadda ka bata ma kanta sha'ani kar ka yadda mai rudi ya rude ka to ai mulki nake sai mun sauka kana a mutu to ai ina ganin yanzu kudi na ya za a ban gama cinyewa ba kana a mutu ni saurayi ne yanzu farin da mazan ya aure ya za a ban yi ba a ce a mutu duk ubangiji ya kashe wanda bai taɓa aure ba bal a'jaba min hada abin da yafi wannan mamaki dan da ke cikin uwar shi ma ya mutu idan wannan yana mutuwa kai ba za ka mutu bayan Allah ana mutuwa Duk tun ka san ana yi shiri ake mata da me ake shiri da aikin kwarai shi aikin kwarai bai amsuwa sai da imani ko ka aiki mai kyau in ba imani bai da amfani sai an samu imani an samu aikin kwarai kana auma ke yin kyau to a ciki kuma masu imanin ma'abota ilimi ne zababu القرآن يسيحك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتهم ashe ko a masu imani ma abota ilimi na shari'a su suke sama ruduwa akwai kayan ruduwa da yawa a duniya akwai kudi kayan ruduwa ne na fitar hankali akwai mata kayan ruduwa ne na fitar hankali akwai mulki kayan ruduwa ne na fitar hankali so sai an yi kafa kafa abu huraira jama'a na ce ne a kitabul ilm yana cewa yana kare kanshi yace kar na ya kulun aksar abu huraira wasu na cewa abu huraira ya yawaita kaza ya yawaita kaza yace wallahi da ba dan ayoyi guda biyu ba da ba zan faɗi ko hadisi ɗaya ba daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace in uwana muhajirin kasuwanci ya ɗiyo hankali saboda ga da iyali ga mata ga 'ya'ya dole a je kasuwanci a nemo abinci yan uwana ansar mutanen madina ita su kuma noma suke yi don gari mutum noma ake saboda haka su kuma gonakin su sun ɗibe musu hankali ni kuwa babu abin da nake ina jiki da annabi yace kawai fata na in samu dan abin zubawa a bakin salati sai in kwanci a cikin sufa sufa wani wuri ne a kofa gidan annabi da kudu shi a'a daga arewa dan kudu kibla ce arewa kofa gidan shi ake dan mali wuri mai dan tsawo nan ahli sufa ke kwana su ai ahli sufa baki ne wa'inda ba su da wurin kwana sai masallaci talakawa abu huraira yace a cikin su ne to ya hada da yawa yace ni ban da wurin duniya ba qiyamul layl umman samu dama ba sai in ta hadda in gari yawa sai ce manzo Allah ni ban yi qiyamul layl ba sai ce kai sallar duha a ƙarƙashin wannan hadisi shi mai fatawul bari sai ce idan karin rungumi duniya da yawa ba ka bari ka yi karatu ma'ana rungumar duniya da yawa baya bari ka san Allah kuma in baka same ta bakun bala'i ne in ta yawa musiba ce to ya zan yi sai ce ka yi irin yadda annabi ke addu'a mana abinda ma yake cewa sai ake Allahumma da al'aisha Muhammadin khifafa ya Allah ka sanya rayuwar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ta zama khifaf ma'ana sai saisa sai sa yau akwai gobe amma duk wanda ya ruga yana gunci tana tserewa kafin ka ce ya tsaya ya hadda qur'ani zai wahala abu ne kenan ashe abin da zaka yi hadda shine ke baka da ci ban da ni dai in ci abinci ina samu dan abinci na ci to sai tsaya ta hadda hadisi shi yasa a riwayar hadisi a cikin sahabbai ba wanda yake shi yawan hadda hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam so ni kokari mu jetta mu shirya ma mutuwa za mu samu dacewa bayan mutuwa akwai ɗakuna tara kafin ka je gidan aljanna ko ka je gidan wuta babu lokacin an mato su da bayani a kansu amma dai ya kamata mu shirya ne wannan bawan Allah mutuwar shi ta bani tsoro da yawa ta kuma ƙara kusanto da zuwa ga inda da ban je ba matansu uku ƴaƴan su goma sha shida shekarun jiya wancan ina jikin ɗaya ɗan ƙarami an ce mai khalifa amma ɗaya da ciki haihu ta haihuwa abin da ke tunani kawai a kaina shine to wa'annan ƴaƴan ya za a su kuma a gidan shine jiko kowa ya atamidu ala Allah thumma alayhi baban shi ya rasu sai kanne sai tsohuwa auna ka gani inda kai ne ne mace ɗaya da ƴaƴa bakwai a ce duk ƙanana da ƴan ƙanana auna ka ji inda kai ne ka ɗora abin a ce kamar ni yanzu in na mutu ya za'a da yi da wanda da ke cin abinci ya zai yi ma'ana ba muna kuka idan an mutu bane saboda yau motsa ana mutuwa ba abu guda uku ne inji ibn ibnu ya yace ana kuka idan an mutu saboda su na daya sabo sabo da tausayi ina wanda ya mutu zashi babu wani mai tabbaci a duniya in ya mutu za su gidan rahama babu lalibai muke yi da kuɗi a wajen Allah wanda ke tabbaci ne wanda nafsi ya zo ya magana a kai shi kana iya cewa abubakar dan aljanna ne kana tsaye dan nafsi ya inganta a kai shi kana iya cewa umar dan aljanna ne dan nafsi ya inganta a kai shi ko da ko dan shi a baya so ka ce zai je aljanna muna gane ko duk wanda nafsi ya inganta a kai shi to kana iya faɗin wannan amma ni da kai da nafsi bai inganta akan mu ba waye ce za mu sai dai yi ba mai ta ne mai ta addu'a mai ta kuɗe kuma mai aiki idan ba haka ba sai mu sha wahala so in na tsaya ne tunani sai in ta kawo shi a kaina bawan Allah Ibrahim Yunus ya wuce shekarun jiya ina gidan shi da rana sai ɗan shi khalifa ya huto haka sai ya ji ka sai ruga ce dan uwa ina zuwa da yake dan uwa yake cewa ana kiran shi Ibrahim Yunus ni kuma Isa Yunus saboda haka sai ya kamo shi da su Aika ka rage mukami sai ce ai zai mu dan uwansa ce ai na shi abi shi shi Aita tafiya ba ta sauri ba ce to ba shi hakuri ya wuce gida to irin shi banda wannan akwai wani kuma akwai wasu da yawa sha shida yanzu matan sun zama arame zaunawa masu yaya kuma kun san dai mu a yau auren zauna masu yaya ko ba akwai auren da ake don Allah amma mu yau ba ba auren zaura ba ta yaya ko annabin sun a ce yadda muke haka nan mu yi sallah mu ɗari mu tashi mu ɗari mu buɗe baki mu yi kaza mu yi kaza ran da wani malami ya mutu aka shafa ƴaƴansa nawa a ce ya bar ashirin ba mata fa a ce ɗaya ta haifa goma ɗaya bakwai ɗaya ce mai bayawa biyar ne kawai to ya bar wani abu da kasa a ba komai gidan haya suke dama yanzu ana nema ne a haɗa kuɗi a samu a biyar shekara biyu kuma da Allah inda hali kamar yan sahun gaban nan bayan Allah su yan kwamiti ku a wuri ko da ɗaya zai kara haka za su zai ba wahala zai yi wahala wallahi zai yi wahala za ta zaɗe mu iya ba da gudunmawa amma a wuri ne Allah zai kawo musu masoya mara shi bai ciki Allah rufa mana asiri yan uwa wallahi to wannan neman ba Allah ke cewa man arada an yadda yadhkura musibatahu ma'ana fa yadhkuru mautahi fa innal mauta a'zamul musiba wanda ke son ya tuno bala'i da da bala'insa wata musibarsa a duniya ya tuno mutuwarsa dan mutuwa ta fi komai zama musiba a rayuwa Allah ta'ala ya gafarta mishi ya gafarta mana Allah kai jarabce mu bayan shi ya ubangiji Allah ta'ala ka tausaya mana Allah ta'ala ka wakilce shi a gidansa Allah ta'ala ka wakilce shi a gidansa Allah ya kawo masu ɗaukar ɗawainiyar wa'in nan marayu kamar yadda shi ma yi da marayu waɗansu su bayan Allah darasin mu ne yau na usaid ne bin kudai. ɗaya daga cikin manyan sahabban da idan yana tilawa al'ur'ani saboda kyawun muryarsa ƙarƙashin koyarwar musu abdan umair don shi mutumin ansari ne ya yi imani kafin annabi zai madina Sallahu alaihi wasallama da annabi ya zo madina sai yana gaya musu in dare ya rika tilawa al'ur'ani idan nan sai ce yana karatu sai ga wani haske ya shigo ɗakin sa wanda inda yanzu ne ya ga sai ka yi ka sun ka zura a guje to shi bai damu ba ya dora kawai sallah yake yi ya yi ta yi ya yi ta yi sai daga riwa yake ba ma'aiki labari sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi ina sallah cikin dare sai na ga wani haske ya shigo wani ma ya shigo sai annabi ce mala'iku ne suke saukowa daga sama don su zikira wa alqur'ani da kudi daga bakin Allah mun gode masa mala'iku ne ke sakowa daga sama don su ji yadda qur'ani ke fitowa daga bakin ka to su sahabbai suna alfahari da abin da annabi ya gaya musu yanzu shi a tarihi yana alfahari mala'iku na sakowa su ji me yake karantawa kamar aliyu ne manzo Allah ya ji sa a musarci na bacci kwanci kan kasa haka a bukhari hadisi yake sai tashe shi na cewa kum ya aba turab yana karkaɗe mai ƙasa haka wanda kaga lakabi ake mishi aba turab amma a sunan shi aliyu ko mahaifiyar shi kuta mai suna haidara sunan mahaifiyar shi fatima ta kamar sunan a madina saboda haka yana jin daɗi ya ce ummi samatni haidara idan aka ce mai ya aba turab yana farin ciki ya amsa saboda annabi ya sa mai suna sallallahu alaihi wasallama shi duk abin da ma'aiki ya ce kai idan kai to kai alfarin shi ba aiki bai ina son kaza saboda manzo Allah ya ce in yi na jin daɗi in yi muna gane ku ina jin daɗi in yi manzon Allah ya ce a bar kaza ina kyamar shi sosai ba na ma sha'awar in zamu mu a cikin tarbiyyar da muke yara a gida ko kwano ya ci yaro ko cinnaka sai mu ce to bai hude ne ka zan bai hude ba ta matsayi baba shi shine mutum ne dan uwan bai hude ne yadda wannan bai san haka wancan ma a kanka sai tashi da kiya ta bai hude in mace ma baya san addini muna ganewa komai sai ce ake ma yara ma'ana yaro sai an sa mai hadafi a rayuwa idan baka sa mai hadafi ba ka bar shi a hannun nani za ka wahala shi ma zai wahala don nani ba ta da titi ka bar shi a hannunsa a hannunta ta mai mishi imani ya za a yi sallah ba zai iya ba ki uwa kina gudu zuwa aiki uba yana gudu ya ma kwanan saba'in baya daga abuja ya wuce china ke baki san amma da allah dora da ke ba shi bai sani ba yaya za a in sun watsi a ce akwai laifi a kansu shekarun jiya wata mata a unguwanmu wallahi yanke jiki ta kawai ta waje menene wai in ta gaya mu yarinyar ba ta ji magana yarinyar in ta farka ta ga uwa ta yi bacci sai ta fito kofar gida karfe uku tana friko da saurayinta a layi ba kowa sai ita kadai sai jinnu shi ne uwar abin da mai cita ne a na ce uban da ya baya da gina abuja na sani sai yake aiki uwar kuma tana ina sai makwabtan suke ce min ita ma uwar ai ba ta zama safi in ta fita sai yamma take hawa. uba baya nan uwa ba ta nan ya za ka hana yarinya budurwa neman abokin fira dole ku a free call in ma akwai internal call za a yi internal call wanda kana nan ana yi baka san ana yi ba so bayan Allah mu daina daukar laifi mu kai wani wuri mu rinka rata shi a kawunan mu za mu ji daɗi malam karanta mun irin ƙarshe daga bakin ka قدم الفتى المكي مصعب بن عمير ila yasri في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام بن أمير shine farkon wanda manzon Allah ya zaba matsayin ambassador a duniyar islama ne farkon ambassador annabi a duniya sallallahu alaihi wasallam waye musa'ab a takaice dan saurayi ne dan mace in ce dan mace bai girma da uban ba idan aka ce uba ya mutu ya bar yaro uwa da kuɗi wanda aka mutu saurayi yaro ko biyu ko ɗaya sukan zama 'yan mudallalai ma'ana su gaba ta musu yawa musa a makka ana farin ciki za a ɗaura maka aure a gidanka musa a zo gidan labari ake ba da ka musa ya biya musa idan ana mai wanki saboda tunanin da yake sawa ba dan maka bane dan waje ne ruwan da ake mai wankin wasu matan suke ɗiba shi taron su musa dan mutane mai arziki amma ran da musa abu ya imani sai da kuma abin da sai ashe al-islam yuhdisu al-ajaiba musulunci na canza mutum dan da musa abu ya imani ya shahada a madina sai da aka nemi likafa ne aka rasa dake shi abinda za a mai likafa ne ne mallaka ba a duniya ka duba can ko waye shi ka duba nan kuma waye shi ashe idan mutum ya imani imani ya gama cikin shi da yawa duniya takan samu rauni a cikinsa don bai damuwa da da yawa domin in ka mata wuya da yawa tana hana ma alakar ka da Allah ta kyau yanzu na manto guda uku na faɗi na ƙara ɗaya na ƙara biyu sufiyar bin uyayna yana cewa duk wanda ya gyara abin da ke boye aslah Allah lahu an sai Allah gyara mai abin da ke fili wa man aslaha alaqatahu bainahu wa bain Allah aslaha Allah lahu ma bainahu wa bain nas duk wanda ya gyara alaka shi da Allah kullum burin ka ya dai ala ta'ala ya ce ina sanka abin da yake gudu yake roshin a duniya neman yardar Allah yake nema ko da zai maka in dai ya same yardar Allah babu komai nan da Allah ya ba ya sa ai same yardar Allah ta'ala to ubangiji kuma zai gadan mai da yardan mutane ba ga hadisi a ba abin da ke cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama idan ahabba Allahu al-mar'a idan Allah ya so bawa na da jibrilu sai kira jibril yace inni uhibbu fulan ni ina son wani ij'al mahabbatahu fil ardi sa su yi shi a bayan kasa ya sako saman bakwai don inda ake bayan saƙon ba kusa ba ne sai ya ƙetare saman bakwai sama bakwai mala'iku sarbe shi yace su ce mishi ma za kala rabbukum me ubangijin ka yace yace yace musu khaira ubangiji alkhairi ya faɗa domin ya ce na san wani fa ahibuhu kuma ku so shi ji ji'osin bariki mala'iku zai ce ayi a ce a'a ne sai kowa ya ce yana san ka rundunar mala'iku kuwa inda annabi ke ba labari sallallahu alaihi wasallama da za su zo kasa kowa ya ɗauki ɗaukuwa ɗaya ya koma sai wani ya zo bai samu kayan ɗauka ba ya koma saboda yawan su saboda haka sama ta bakwai ta shida ta biyar ta hudu ta uku ta biyu ta daya kowa sai ce ya sanka sannan sai ya ce wasu ya kama ya kasa makiyinka wanda bai sanka wanda baya sanka shi zai farka da gari ya waye ji a duniya ba wanda ke kauna kamar kai ko ba mai iya wani mawaƙin jahiliya ya ce ba abin da ke da wahalar rayuwa a duniya kamar a ce kai ka san ban sarka. ni na san kai kana kyamata da za ka samu dama da kayan ka kuma a hada ku aiki a ofis daya ga teburin ki kana kallon shi da kallon ka kuma kowa san ba zai kafa juna ya za ku ta to zama irin wani da wahala irin ka in ka daga kai na kallon ka da zurga kasa saboda kowa san juna zama irin wannan yana da wahala ashe in ka nemi jira Allah a duniya Allah ya ce na aminta da kai to kyale kowa ba ko baka isa ba sai ka abu da rinki muna gane wannan idan ba ku ce ba gwanzo shi sai Allah ya kawo ta al'umma so shi su mala'iku nu ku sannan ba ta iya zama kuma kamar ku muna gane wa ku so musa din umar bai imani gwagwar mai ta gwagwar mai a maka Allah ya ba manzon Allah umarnin kwashe kayan ka yi hijira kafin nan mutanen mutane wani sashi sun yi mubaya'a sun yi imani sun yi alkawarin ka tare a garinmu a madina za mu kare ka da abin da muke kare iyalin mu da shi za mu ɗauki ɗawainiyar ka da abin da muke ɗauka ɗawainiyar iyalin mu da shi ka dawo mu kafin ya koma ya turo musu abin kuma a matsayin shi nawa matsayin shi na ambassador ba a tura ambassador sai idan zai yaɗa manufarka a kan ƙarƙashin addininka amma ka siddan kawai in tura ka ba zai yi ba shi sa zaratan malamai a da ba ta tura jakada sai in ɗalibin su a zamanin ma'aikin sabon su ke turawa na gudu gudu a zamanin wa'inda ba annabi ba annabi ba almajirai suke turawa nasu sun san ko sun mutu ne wannan bai iya wakilta sa baya kasa muna ganewa in ba sada mutum ne mai muhimmanci gaya to ba a tura sakarai mun gane wannan ko saboda haka yanzu musa abin umair saurayi ne dan maka maki gashi nan ya iso ya tsiri ba ina ne ya tsiri ba madina kenan a yanzu sun ta kenan yanzu ya iso a cikin tawagar farko da annabi ya tura ta masu wa'azi ma'ana kungiyar missionaries ta duniya ta farko kungiyar musu abu dan umarci duk wanda yake turawa saraya ya nasu ba wa'azin nasu ba amma shi aka turo ya zauna a madina da sunan wa'azi kadai ba da sunan ya zo ya komo ba ya tare a nan garin to ya tare me ya faru malam da ya zo sai ya sauka a gidan as'ad bin zurara ɗaya daga cikin manya-manyan ƙabilar hazarat ma'ana nan aka ce mai ya sauka shi ya karbi bakuncin sai ya zo a wannan wurin yace ne wattakhadha min darihi maqaman li nafsihi Na. wa mun munqalaqan li rabb da'watihi ila Allah ya samu wuri a gidansa kamar a ce aka mai daki a wani wuri ba mai zuwa wurinsa ya dame shi tunda aiki aka turo shi aiki yake so yayi idan ya zauna a nan a keɓe yake kuma nan wurin ne sa na yunkuri ya tafi cikin gari domin ya yada da'awar da manzon Allah ya dola shi ya zo ya kata gari muna gane ko sai ce والتبشير بنبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Kuma yana mai بشاره ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam yana yabansa yana gaya ma al'umma kyawun ɗabi'unsa da yadda yake da yadda kuma da take ni ramzi ne abin da nake faɗa shi ya turo da shi ɗabi'u da halaye wurin shi nake koya shi yasa ake cewa kullum kana addu'a cikin addu'a da bayan Allah suke yi suna cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya ni shugaba cikin mahaƙoran Allah to yau ko ɗan shara kashi aka ce ka zama shugaban su ka kware a shara kashi ko ba ka bane a ce mahaƙoran Allah kai ne shugaban su ka san ko to mukamin ka auren Allah ba karbi bane muna gane wannan ku to ɗaya daga cikin abin dan adam yake roƙon Allah kullum ya sanya cikin shuga cikin shugabanni amma na masu takawa idan zaka shugabanci mai tsoron Allah wataƙila mu ce ko dai dai ku kirshi ko kuma ka ɗara shi amma ba zai yiwu ba kana kana kana labul oh a tsoron Allah ba ha gani ka bari shi kuma ya kai ofokin director operator a tsoron Allah ta'ala a ce kuma duk irin aikin ku daya sannan kuma a ce masaukin ku daya sannan kuma a ce a'a shi shi ne shugabanka ba zai girma ba idan Allah ta'ala ya zabe ka yayi aiki da kai to so kake kai ka sama wajen tsoron Allah ba ba wajen kwalamin duniya ba a'a wajen tsoron Allah nan zaka ce to Musa dan Umair kullum aikin da shine ya huto ya da a wannan kawai ya koma ya zauna ita ne wa akhadha abna'u yakriba yubiluna ala majalis da'iyati shabbi Mus'ab ibn Umair ikbalan kabira samari Madina duk inda ka iske ana da awasau da yawa samari ne ke fara shigowa ko me sirri dattijo yana da wayo da yawa kuma shaidan ya riga mai da bai da yawa kafin ya fuske ikiyar shaidan ya dawo ya karbi addini ya dan shan wahala kada saurayi kuwa ko akwai shaidancin a jikinsa to shi in takama ake ana mutuwa ya shirya mata bai da ko sisi amma ya yi tafi saboda ka duk abin da ake a duniya in ka lura samari ne ke bin kowane bidawa sai ka shafa ka shafa ka masu farin gemu ko sun ko biyar ba ilimi sai ga yin samari ne ina ɗaya daga cikin abin da shugaban roma yake tambayar abu sufiyan a zuwan shi kasuwanci ya ce wannan mutumin da ke da awar annabta a garinku suwa suke bin shi sai ya ce mai yara ne da wawayen gari da bayi sai ce haka annabi ke duk inda ya zo yara ke bin shi to ba ai in dai mutum yake arba'in ya sha fara Allah zai kiyaye hanya wanda bai shaɗan da wuya kyale shi Ni ga ɗan adam ya samu kubcewa daga zai ike shaɗan da zaman Allah ne ba yake shi ba ne musa ɗan umar samari suka ta sha zuwa wurinsa zuwa majalisinsa zuwa inda yake kanzu da mutane ikbalan kabiran watan suna yo yunkuri na farin dango so wuri shi wannan wani abu ne sabo a madina ba a saba ganin haka ba me biyo baya bihi يفريهم hadithi na'am wa wudu'u hujjati na'am wa rikatu shama'ili abin da ke suke sha'awa ko suke mamaki daga musa, idan ina magana bakinsa akwai zaki ma'ana ya iya magana da kyau kuma idan bai magana ya gaya ma gaskiya hujjar shi ƙarfi ba ta buƙatar kono ɗaya ga ɗaya nawa kenan biyu ba wani numfashi a kai muna ganewa so saboda yana sha'awa ya ji komai ran ba sha'awar kunci da biye biye sai an koma can an shiga lungu a inda za a gaya mai gaskiyar shi ko zai amsa saboda haka musa abu dan umair idan yana magana akwai hikima cikin baki shi idan an ce bakin sa akwai zaki ba waka nake nufi ba a'a ya iya magana da hikima ya iya dole zance inda ya dace hujjojin maganarsa a bayyane suke sannan kuma ina yana su shama'il sa kyawawa akwai sauki cikin mu'amala dole ke sauƙi cikin mu'amala akwai daɗi wannan da wuya ka ce musu abu ya gaya maka zance zai bata maka rai a in ma ranka ya ɓaci to ba dace shi bane shi dan sako ne sai aka yi faɗa kawai amma ka tunda ya kirkiro abin zai bata maka rai ba ya yi to al'umma suna sha'awar irin wa'annan mutane ya ce me ووضاعة الإيمان yace sannan kuma akwai haske wanda fuskarsa da ka kai shi ka san mutum mai gaskiya ne wasu lokuta dattawa dattawa bayin Allah da sun kalle ka suna iya cewa wannan fuska ba ta makarici ba ce manzon tsira sallahu alaihi wasallama makiyansa suna cewa wannan fuskar ba ta mai karya ba ce wasu lokuta masu ƙara shekaru iri na irin ka ba ma iya ganewa amma wanda ya zurfi a rayuwarsa ita dai a duniya yana gane uslubin mai magana da ya fara ba wani ilimi a ciki da ka ba za ce wannan ƙarya gare shi karka yadda baka yace kaza ba baka ji yayi kaza ba baka ji irin kaza yake faɗa ba to makareci ne karka abin da shi muna gane ko idan ka abin da zai kunya takarar gaba wannan shi ne abin da ke sanyawa tafiyar yara ba ta yin kyau idan ba da tawa a cikin da tawa kuma su kadai in suka tafi sanyin su zai oba sai an haɗa musu da hayaki da na koko a sa samari a cikinsu. saboda haka idan kalli fuskar abu tana sheƙi da haske ka san abin da ya kawo ya faɗa da gaske ne na wakana ya zibuhun ilaihi shaiɗun akar fauka zalika kulli mene ne wa huwa huwa hadan qur'ani alladhi kana yatlu alaihim bainal fayl wal fayl eh wato banda wannan kuma akwai abin da yake burge samari yake burge mutanen madina sama da irin wannan abin na ambata na baya shi ne me alqur'anin da yake karantawa idan musa abu na kanta alƙur'ani, ko kai sai ka tsaya ka saurara saboda haka bayan fina ko faina wal faina faina wal faina bi mana bayan hin wal hin ai daga lokaci zuwa lokaci wanda bai idan ka zo wurin shi qur'anin kawai zai karanta maka za ka ji inda yake magana da wannan mutumin zai kore shi ya ce don Allah ka saurare ni mana ko na minti biyu ko uku in karanta maka sakon annabi zuwa nan gari ba kayan shi ba ne ya ce suna ji karanta mu da ya karanta mashi kafin ya ƙara shi ya riga ya imani ya firce shi shi sa mutane suka cewa kar ka je wurin malama ne ka san hata mata ba sa son mai mata ɗaya rinka zuwa a nan da nake yi sai sai idan ka je wallahi kai ba malamin nan muke karatu can wurin ka je wuri wai in ka ba a gaya maka sai ka yi imanin da ashe ƙara mace rahama ce ga addini to za ka ranka bincike ka nemo ya zan karo ita kuma ta gida ba sha'awar haka to kullum inda za ka je a ce ma kaza ne to kar ka je wuri haka ko da mutan da ne kafirai in za ka imani da ware to sai a hana ka zuwa wuri shi muna gane ku ya ce ne ba'adan min ayatin wasu lokuta ne yana karanta ayin alkur'ani mana kaɗan daga cikinsu na ina da sauti ne shadi arrahim sauti ba sauti irin sautin mace ba ma'ana mai siririn siririn sauti akwai rakama a ciki akwai kauri alamun namiji ne kaga akwai bambanci tsakanin murya mace za su rawa ta alƙur'ani akwai daɗi da kuma murya ɗan namiji don kasu ɗan namiji idan yana yi in ya zo wurin jihadi yakan canja ka ji da gaske yake kamar yana kuka mace ko ba san jihadi ba yi. sai dai kawai ta kwata murya kamar tana waka akwai zaƙi kam amma ka ji abin ya jiki kirjinka sai namiji in yana yi muna gane ko to idan yana yi sai kowa ya ka sha'awa yana sha'awa yana sha'awa ya ce wa nabaratihi alhulwati asira? haka nan kuma da irin abin da Allah ya bashi na hikimomin sa wajen bayani na'am wa yastalinu bihi alqulub alqasiya duk wata zuciya mummuna mai ƙarfi, idan zai sawali musa'ab da ikon Allah za ta koma ta laushi na'am wa yastadirru dumu' al'afiya duk wani abin da ke idon mutum na hawaye inda kai mai laifi ne zaka saware shi za ka yi kuka na'am فلا ينفض فلا ينفض المجلس من مجالسه إلا عن أناس أسلموا وانضموا إلى كتائب الإيمان. saboda idan kana neman ga an zo karatu an gudu to ba abin kirki ake yi ba wurin karatu musu a cike ki da kam da masu imani katiba jama'a jama'a ta masu imani sun cika wurin to zai biyo baya وفي ذات يوم خرج أسعد بن زلالة بضيفه الداعية مسعد بن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهر وتلانا ميجلس عند يسوكا أسعد بن زلالة سيتشي مش mu dan fita mana mu dan kewaya mu je wajen wasu kabilu manya mu kai mun sakon nan ko ta amsa suka fito da shi da bakon shi mai da'awa zuwa kabila ta bani abul ashar to sai mai faru wa ya arida alaihim al-islam abin da ya kawo shi yace ni bako ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo ni in zo in kawo muku wannan addini sabo kyakkyawa bako wanda har yanzu baki yake ne ba na fadakala بستانا min basatini bani abdul الأشهل sai ya shiga cikin ɗaya daga cikin gonaki na bani abdul ashar babban gona ce akwai jama'a a ciki sai ya shiga ciki shi da bakonsa na وجلس عند بئرها ya zauna a gindin wanda أجندون inda akwai rijiya a wurin wanda ruwan da kuma akwai daɗi saboda kanan nan ya zauna al'umma suna zuwa da musulmi da wanda ba su imani ba suna sauraren me yake faɗa ci gaba فاجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا suka taru a wurin وتنوص إيماني جماعة تهرأ أوليش akwai masu imani sun to waje yazdadu imanin don su ƙara imani akan imanin su wayan su ko ba su imani ba bari mu je ne mu jiwo me ake cewa an gane ko na'am فانطلق يدعو ويبشر والناس إليه منسجون saboda ke suka da aikin sa yana gaya musu sako yana kira yana bushara yana gargadi ga masu saba masa sakon al'umma suka shiru suna saware shi na wa bi raw'ati hadithihi ma'khuzun saboda haka suna daukar irin abin da yake faɗa na dadar murya da dadar hukunci kyakkyawan irin abin da ke kafawa da kuma abin da ake nema so kowa nan yake a irin wannan halin da yake ciki ne watan manyan gari suka ce a ba ma san wannan abu haka kai yanzu ba ɗan garin nan bane me ya kawo ka in ka baro inda ka sauka ka zo ka iske mu wanda shi bai faɗin gaskiya yan uwa ko a ɗakin shi ya kulle kofa yana yi makiya gaskiya ba su mai shi ba ya shiga tsaki ya kulle kofa ya yi wallahi sai an bude an ce kaza kake abubakar da siddiq sai aka kai ya ƙara zuwa ka'aba yana sallah dan yana rudan mutane da muryarsa ya dawo kofa gidan shi ya dan sa duwa a musalla na yake sallah idan bayi suna wucewa da yara saboda abubakar la yamliku ainihu inda sala baya iya mallakar irin shi inda sallah kuka yake da yawa sai yara tsaya su ma suna kuka bayi sun zo wucewa su tsaya suna kuka haka bakin shi ko bakin shi nan yi wurin sallarsa amma jama'a gari zama ka suka ce kai mu mai nake sallah ka suka cikin gida ka zuba kanka rinka sallah in kana a waje kana da mutane ba ma zama rika wucewa muna jin abin da ba shi ba ma'ana ba shi muke zo mu ja maka ba ka suka cikin gidanka kar kuma zaɓen maka ba ba baƙo ba ne ka san an gana mata ce kai baƙo ne ko maganin ku inda yake shi mai magana shi ma bakon ne ba duk wanda ka nemi kakan shi na bakwai bai ma san shi ba shi akwai wani ban malami a Najeriya ban so in faɗe shi na ce lalla ina asar sai ce wallahi kakansa dan mali ne kuma ya je hattun buktu ya da kakansa amma a Najeriya su ne asali kuma to ibnu tattawa wai kai ba ko ba kai to kai dan ina ne kai wa ya kawo ka hakan ka wata da ba ma shi kila ba ma guje ne ba shi wani sunan shi musulmi ne su ba alfahari da gari addini ne shi da ake alfahari shi muna gane ko Allah ta mu na ce yau zan tambar lokaci kaɗan na mai tambayoyi makon da ya wuce da kuma yau sai mu haɗe mako na gaban Allah ta'ala so ma ji me aka ce mishi mun yi magana akan hanyar da 'yan uwa bayin Allah suka ratsa ta cikin ruwa wata hanyar kogo mai hadari har wasu da yawa suka mutu a ruwa don ƙoƙarin buɗe birnin taskar mai tambaya abin da ke tambaya a kai shine wannan mutumin da ya je hoki biya gaban abu musa al'ashari ya sauko ya karbi amana ta musulunci ya bai nuna hanyar da aka shiga wannan birnin shi shi ya yi imani ko bai yi ba tarihi nan ya tsaya a kai shi amma abin da ke bayyane bai zai wancan bai idan ta yanke tsaya kana kaddara wa yayi imani to zai wahala mutumin da ya aminta da gaskiya duk da yake a cikin zuciyarsa akwai bakin cikin wancan ya kashe mishi wa dan ya faɗi haka kuma ya zalunce shi da sauransu amma ya yi wata magata masu imani na aminta da adalcin islama sama da zalunci da kafirci ke yi a baya ana gane ko to ana kin zaton su shi ya yi imani zato nake yi misali a ƙur'ani mai girma a karshen arab lokacin da Allah ke ba labarin wa'annan mutane <coughs> wanda aka hana su yi su ranar asaba suka ce ba su yi ba sai sun yi da suka yi su ɗinsu al'ummar gari sun kasu gida biyu akwai masu yi musu wa'azi kai ba ku ji Allah ce kada ku yi wannan aikin ba sauran ko suka shi suka ce ba ruwan in Allah ya zaba halaka da su can su ya su da Allah ta'ala ya zai ce fa an jaina labina suwa masu imani ko masu hauna kai hauna an su'i sai muka irtar da masu hani akan ba amadu hauna an su'i muka da wannan mutane da ke hari akan barar da ake yi amma sai muka halakar da azalumai sai bai ambaci wa'inda suka shiru ba to su ma an halakar da su ne ko kuwa wasu malaman sai suka ce a an musu agwa tun da basu yi ba dai tun da masu laifi ne to da ka in mutum mai laifi ne ba a bajin sai dai ya wani ya dan ci sa muna gane wannan ko saboda haka sai a ce wataƙila ya imani wallahu ta'ala a'lam na biyu sarkin da aka kamo sarkin da aka kamo aka kawo shi gaban ummar khadadi a kaskance a wulakace shi shi ya imani ko kuwa ban taɓa ji ba a tarihi inda aka ce hurmuzan ya imani saboda su a lokacin nan idan mutum arne ne kafirci yake da gaske ba tsoron mutuwa yake ba duba mamatu bin usan kamo shi ake zai wuce hanyar madina su wansu kamo shi ban san shi ba yana ɗaya daga cikin mutanen da annabi ya ce wanted ne duk inda a shi aka shi walau kana bi zuwa ka'aba ko cikin ka'aba yake aika shi sai jama'a so kama shi zai gita ya je maka su ba zai shi bane su sai kawo shi ka daure shi a wadatun annabi sallallahu alaihi wasallama da gari yayi wai annabi ya zo ya sallah sai ya ga su ma mutum ya da ya gama sai ya ah, wa ya kawo wannan nan to na Allah sai za su gita mu kamo shi yace ba ku san yana cikin wanda nace da an gaishe a kashe ba shi ba na aiwon ne mu amma tun da ka faɗa ba mashi minti uku an gaba ya ce a ai mutum ya zo nan ko ba kai yi shiga bana mamman Allah ya shiga ce mai mamman mutum bin usala ce am ka yi imani cewa ni manzon Allah ne ka yadda Allah ta'ala shi kaɗai ki da abokin tarayya ya ce ba za a yi ba sai me an ki a yi da wasu kan dubi me za ka iya ba kisa ba ne na shirya mai ne ya shiga jinin ka za a shiga ba ya ce in ta ƙasur ne ta ƙasur za dami in za kashe ni mai jini za kashe ni ma na kashe wasu ada kashe ni ba komai amma addinin ka ba za a shiga ba annabi ce ba komai ku kyauta mai wuri shi ku ba shi abinci ku ba shi bibi jarin abinci aka ba shi abinci ya ci annabi bai kare magana sai da bai waye ya zo ya ce mai yasu mamata bin usal قل أشهد أن لا إله إلا الله wa anni rasulullah kai imani akan haka yace na ce maka ba za a yi ba in kisa ne ka yanka ni sai me ba za a yi mana ba annabi ce ihsinu lahu makana tun da mushi wurin shi ku ba shi abinci kyakkyawa ya kyale shi hannu uku a haka da yanzu na uku shi yace ba za a yi ba so kwance shi ku raka shi je har bayan gari to bayan gari a da sharfiya bayan gari ce a da wannan zama dina aka sha bayan gari can wajen wasu ɗan kolami na ruwa ma'ana in ya tsallake nan ya shiga ma'amana me ma'amana inda bai da abokin gaba don nan madina abokin gaba shi ne can kuwa ya tafi qur'an ya ce wa in adu min kira su mushrikin sijaraka fa'jirhu hatta ya yasma'a la sun ablighu ila ma'amanihi idan ya zo wani kafir ya zo yana son ya ji wani abu ba shi dama ya ji addinin Allah ga ya mai kyawun alkur'ani ga ya mai gaskiya in an tashi ku raka shi kar ku bashi yara su rike shi a bakin gida ku raka shi an kai dan bayan gari inda zai ji yanzu eh now am safe so ba gaba ne ga sai an jima aka raga Muhammad bin Usman aka kai shi bayan gari sai an jima je ka yace shi kenan je gaba sai ya ce to ai tun da yanzu na gwada musu namiji ne wurin koma sai ya dawo kusa da haramin akwai ramuka na ruwa sai ya wanka a nan sai ya dawo wajen mama Allah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah dama na tsaya ne ga ko za ku iya tilasta ne in yi imani to shi nan da haka yi. in ya ce bai yi bai yi sai dai ka yanka shi wannan ne malamin fiƙi suka ɗauka cewa idan mutum ya yi imani su ya yi wanka wasu suka ce a'a ba su ya yi wanka ba saboda me domin wancan da ya ba annabi ne ya sa shi ba shi sa kai shi wasu ka a ah, ya aiko ne ya zo kuma annabi bai ce me zaka yi ba to ai ga baka ce me kenan wajibi to a maliki ga in ka musulmi da aje kai wanka ko ba ka bane wani yace wa yace wanka wa ya shi wanka muna gane wannan ko almimul galibin fiqhu ne wannan ban so in ja ku da yawa mu tabbata sarki sarkin ya yi imani a tarihi ban ga inda hurmuzan ya yi imani ba wallahu ta'ala a'lam wannan ko na gaba shi na jin abin nan a dunkule addu'a yake nema bayan Allah kullum mu yawaita hanya uku ake bi a yi addu'a ni in roki Allah ta'ala da kyawun aiki na wa inda nake tsammanin Allah ta'ala kaɗai ne wa aiki ba na yi don wani ya gani ba ko don ya ce na iya kaza to ina roki Allah da irin wannan ayyukan Allah yana amsa aiki kuma ya amsa addu'a na biyu ana roƙon Allah da sunayen shi na gargaru wanda in zaka roki Allah da sunan gargaru zai amsa maka na uku akan ce wani bawan Allah da kai imani cewa mutumin nan akwai alamun imani a jikinsa ya roƙa maka Allah ta'ala sahabbai suka ce annabi ya musu addu'a kuma ya yi wannan hanyoyin guda uku su ne ake addu'a da su daya to shi ne ya kamata in yi addu'a ana addu'a lokacin zuban ruwan sama hadisi ya inganta idan ruwa na kwarara kasa yana gudun nan ana ruwan sama idan ake addu'a Allah na kasa ana addu'a goshi na kasa don ana cewa idu Allah bin zurikum ma antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ku roke shi goshin ku na kasa kuna masu yaqini full confidence cewa Allah ya muna ganewa ana wannan ana roƙon ubangiji daga iqa daga kiran sallah zuwa iqama lokaci ne kyakkyawa kuma ana roƙon ubangiji cikin dare kala kai ne dare ma'ana musamman lokacin kiyamul layli lokacin mu ne yanzu yan uwa ma da bukata gaya ta addu'o'i muna bukatar addu'a muna bukatar aiki da kwarai muna bukatar ikhlasi muna bukatar tilawa alqur'ani don mu samu ko kanmu ma ma iya kuta da shi mu ba mutanen tsarin imanin ba wanda ma muke tsammanin namun ne dan kaɗan da ya rage Allah ta'ala ya tsare mana shekara ya zai daye don kayan zai zai da imani a yau sun yi yawa ko ba ka <coughs> kayan zai zai da imani suna da yawa a kanmu idan kai ba baka iya zai da naka ba to uwar gida ta zai maka da naka gida muna gane sai dai Allah kawai tsare wannan bawan Allah Allah ta'ala biya mishi bukatar sa alkhairi abin da yake bukata na alkhairi Allah biya mishi wahalhalun da yake ciki da ba ba shi kadai ba da wannan sa ubangiji Allah ya yi mishi sai dai na amana eh to na uku ne mu faɗa ba man amila li akhiratihi yace maganar da Sufyan bin Uyayna ya faɗa na faɗi biyu ban faɗi na ukun ba na uku shine man amila li akhiratihi amila Allahu lahu li duniya duk wanda ya aiki don lahira in dai don Allah ka aiki lahira nake nema to Allah zai maka aikin ɗawainiyar duniya abu da an kiyaye ko kan da su in dawo zan yi jarabawa a ce mu an sai na ta kuma to wani ta da tawa ne su haka ce kai kwakwa lokacin na shani hayar sufyan bin uyay na cewa yake man aslaha allah man aslaha sariratahu aslaha allah lahu niyata duk wanda ya da abin da ke boye nashi a cikin duhu a wani wuri ba mai ganin ka sai Allah ka kokari ka ikhlasi a wurin Allah zai bayan zai gyara maka abin da ke da yake nan na biyu man aslaha ma bainahu wa bain ba duk wanda ya gyara tsakanin shi da Allah hobbin shi a duniya me zan yi Allah ce na gode abin da yake bukata kawai yardar Allah yake nema to aslaha Allah ma bainahu wa bain Allah sai Allah ya gyara mai tsakanin shi da mutane za ga wani shi ko da yara bai ba ba ga gidan kowa amma kowa san shi saboda mai alaka shi da Allah mai kyau ce muna gane wannan sai na uku wa man amila li akhiratihi duk wanda ya aiki domin lahirarsa Allah ta'ala zai mai aikin duniyarsa ko ba gaba sai ga wani kawai shi abu na shi very easy ka wa tambayewa ne ba wata baiwa imani ne ikhlasi kai ma kai muna gane wannan mana su ne uku ku zuro to Allah kiyaye sai wa wa alaikum salam ai na ce babu lokacin kawo su guda goma darussa ne masu yawa amma a dunkule bayan mutuwa akwai tambayar kabari duk da wannan habikin cikin kabari take bayan an mutu tambayar kabari kana iya amsawa ko baka iyawa a gwada ma gidanka tun baka je ba da ka mutu a kabari za a gwada ma gidanka ko ne aljannar ko wuta wanda ke iya amsawa shine qur'ani ke cewa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah to akhirah din kabari ne an gane ko bakin ka a tambaye kamar rabu ka ce Allahu rabbi wa ma nabiyuka ka ambata Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an gane ko to idan ka ambata irin waɗannan addinin ka fa islama sai ka ji daɗi sai a buɗe ma gidan aljanna ka hango haske da gidan da ba a ɗauke wuta ga esin da bai tsayawa an gane ko ga ima ga 'yan mata suna halin mai ilaina ba su taɓa ganin wani ɗan namiji ba a duniya in ba kai ba kuma wani mutum ko jinnu ya taɓa hannunsa da sunan zance ko da sunan allura zai mata allura ya nemo bendinta bai taɓa yi ba shi ne ƙur'ani ce lamita musu hunnan insu ƙablahun wala sha ba taɓa yi ba ai kada suka sani kuma duk soyayyar duniya ta kare a kanka tasu an gane ku sai kuma ta ce manzon Allah ya ce ya rabbi sa'a a ta da kiyama a ta da ita ni a hula kaho in tafi wajen iyalina sai a ce mai nimka nomin arus idan ko mutum inda ku mai wuta ce ya zambi layi ta'ala to shi ba zai gaba cewa don kullum hasken aljanna yana iske wannan daɗi da sanyi da kwanciyar hankali shi kuma samumi jahannama ya sulu ilai Allah ya tawake sai rinka ce ma ubangiji rabbi la taqi saa wato bayan Allah ba wanda mai taimakon gaban baka taimaka wa kanta yaudara da wulakanci da tsiya da sauransu da dan adam zai aiwatar tsakanin shi da ubangijinsa wala shi zai ga sakamako ga kuma kiyawa ka zama kai baka da wayo fa kan addinin Allah ka zama mutum ne ke mai bin manzon Allah sauraka ba duk abin da za a aiwatar ka karka yadda ana iya maka wayo kan addini dan mutum na iya yau shiga addini zo ya dare ka amma dai ka yau shiga ta mutanen banza ka yau dare ne a wannan kai ka zo ka zan mutum ne ke mai wayo sosai a kan bin ma'aiki mai wayo a kan bin mamman Allah shi ne wanda yake daure zuciyarsa saboda gobe ya aiki dan goma amma ka ce ba ka wasa ka ta wahala so wannan duk kayan cikin mutuwa ce akwai abin da ake na biyu huri a kaho haka da ke ba tambaye ku na ce muku sau ake a kaho ko wani suka ce sau biyu ni kuma ce nawa uku kun da uku ne ku to ba shi a yanzu mun da uku ne an gane ko shi kenan to in aka hura kahon nan kowa zai mutu sun mun nufi kafi ukura fa idza hum qiyamun yanzuru a hura kowa ta shi tsuru tsuru to yana tashi an yi tsuru tsuru na kun na biyu kenan ko na uku za a yi kora shine hashar a kada al'umma zuwa fili ina ne za a yi tashi kiyama an ce sham ne a bukari ko saboda haka manzon Allah yana hudu ba yana kallon a idan ya hukumu mummunin sa arewa yake kallo kudin ne kiblarsa sai aka ce mai ayatul sa sa'a sai ya haka huna kenan arewa nan ne kiblarsa ta sham ada ana ganewa al'umma suka ce a sham za a tashi kiyama ka dauka zaka mutu a Maiduguri da wanda ya mutu a Maiduguri aka binne shi wataƙila ya kusanci zuwa ga sham saboda wanda ya mutu a Kaduna ko ba ga bane abin wallahi da kafa za a rannan ba ɗan a ba wallahi da kafa za wuce kaɗanci a ce a kola ka daga nan da kafa ka je Zariya ka wuce kana ganin danginka ma'ana ga kufan kuɗin a kaɗa ka daga nan ka taka gangara kano daga nan ka nemi shiga cikin wajen gefen jigawa ka tsallaka zuwa mai duguri daga nan a ƙara kaɗa ka ka tsallaka boda ka shiga cadi a kaɗa ka ka shiga cikin sahara sudan a taɗa ka ka haɗo jidda a taɗa ka ka faɗawa ka tafi wajen kuwait a taɗa ka kafin ka sai gefen masara ta iraki inda ba ruwa a taɗa ka ka shiga cikin siriya don nan ne sham siriya jordan shi ake ce ma urdun sai falastin sai labanan wa'annan garin guda hudu su ne sham nan duk inda allah ya zaɓa tashin kiyama ya yi za a ke a tara jama'a kuma a wurin sannan a kawo jinnin su kewaye ku a kawo mala'iku su kewaye ku malahu min bahis duk wani mai kullun ya gudu ga inda zai ci nan za a yi tambayoyi ka ji baka iya amsa ga zama kai a maka ya sabe ka tafi wuta saboda tsayuwa bala'i ce wannan shi na gaba daga wannan ne za a zo a dora kayan hisabi domin shi inna Allah sari'ul hisab a zo a yi bayani ka ji mai kai kowa za a bashi sa a hannun dama ka littafin sa haka karanta babu shoge bude in ga first class la talum la tashkuru illa Allah ka gode ma Allah rahama in ga an sa ma kari ko ba ta la ta lumanna illa nafsak an gane wannan ko wannan yugo kanka zaka zarge kai ne baka aikin ba a duniya daɗi yayi mana yawa muna ganin ba wanda ya isa muna ganin ba za a yi ba sai mun ce ai muna ganin te ne wata kare wata mulki ya za a mutu muna ganin ya kamar mu za a ce wai mu ne muka ce a ce ba haka ba to kai wa kai awa kafin ka zo ba an yi lokacin da baka ba za a yi lokacin kuma da baka muna gane ku to haka ake yi daga nan idan an kada za a kawo su mizani a kawo ka dora kayanka ga wannan ga wannan ka ga me yafi yawa iltazin ka a hannun dama Allah ya baka ubangiji Allah sana mai zu'a ka sai mu ruga abu guje muna neman yan uwa ka san in dan adam ya ji daɗi ba wanda yake so ya fara gani ya mai bishara ga dan uwansa ya nema bai samu kowa ba sai abokai ya ce ha umu qura'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya sai Allah ya dade shi anan sai ya rika ba labari wa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima asrabtum fil ayyamin khaliya Allah sanya mana cikin mana wallahi in ka je azan dan uwa wallahi duk bala'in da ka sanar ce bane sai ka manta da shi wallahi duk bala'in ce bane ya kare ka manta ba da shi wallahi a manzon da ka ce ka je wuta wallahi duk daɗin da ka je a duniya ka shiga wuta wallahi sai ka ce baka taɓa jin daɗi a duniya ba ubangiji Allah sauwaƙe mana wannan shi ne zai biyo baya daga nan har akai inda an gama da mizani a sanya sirafi kowa ya zo ya ƙetara wanda Allah ya ba sa ai ƙetara na shi wanda bai ƙetara ba kuma shikenan a gangara a je gaba a zo kankara kankara ce ƙarshe ka kadarko ne wata ɗan gada ce ɗan karama idan an zo kanta idan an zo kanta nan ne ake hisabi na ƙarshe nan duka wanda ya zo nan a aljanna za to amma ba a so a shiga janna ni ina kyamarka kai kana kyamata sai qur'ani yace dan ake sire ma jama'a abin da ke zuciyarsu wanda za a nama fi zurihi min hille sai a cire hil riko a zuciya sai a cire wani kai a duniya ka taka ne <coughs> bisa kuskure ka taka mun taba haka in yi wanzani ba to kuma ni ban yafe ba abin na ta a nan ne sai a ce to kai ya taka ba kama kai ma rama sai ka dan zo cikin raha na roƙo gidi sai ka dan saka ba ka dan murna da kama ya kare kai ya ko masallaci ya dan haka ya dan garfa maka ruwa bai sani ba kai ma ya rufa mishi sai ka dan maka dan garfa mishi kowa sai ya zama daidai ba komai sai a ce ha bi salamin amin ran da aka ce ga mu a gidan aljanna wa'inda fuskoki masu alwarka ina more wallahi ka san can ba zaman tsoyinci ake ba zaman tsoyinci shine kana ga wannan bayan kai nema gwano baka sani ba ka san na bayan kai in nema gwano ba ka gani zaman tsoyinci ne wannan amma zaman in bin na gidan aljanna suna kan gadajinsu ne amma muta kabili kowa na kallon kuma zama irin wani ayyukan ko ba gaba kowa yana kallon kowa sa ko da'ira ake ta qur'ani ya ga ai zagaye ake malam yana kallon kowa amma in malam na baya ya za a yi sun nike kallo ai wannan gane su bayan Allah ita aljanna ta rage ake mata wani ya zo ya ce mamman Allah a gidan aljanna akwai doki kuwa saboda shi ba kauye ne dokin ya sani shi ne ni'ima dukiya aure shi kamar ne yanzu zai ɗauka zan akwai farado irin wata na wata ba ta shigar gara ko ba ba ya ce mai akwai akwai doki akwai rakumi domin shi sha'awarsa ya ya kirisa ka san idan mutum ya kai ya kai in garman doki yake hawa ya kirisa ya dawo da yamma to akwai irin wannan ya ce akwai ita bai ce ka ku za ya dawo ya ce wanda Allah akwai raƙumi da fili inda za a je a yi su kuwa ya ce akwai wanda na ce kai ba Allah yi aiki kawai a cikin da fi amala ainu ra'a wala udunun sami'a wala kasar ala bari ahadin a cikin nan akwai abin da wani ido kwaloren ido irin wana ka bai taba gani shi ba akwai abin da kunni bai taba ci ba akwai abin da wani abu na zuciya domin sai ka san abin ke kwararo maka in na ce maka akwai mota mai taya biyu sai ba san da bai amma mashin mai taya biyu ka gan shi so kana iya sawara shi a zuciya amma duk abin da baka san shi ba bai sanwaruwa a zuciyarka to a gidan idan akwai irin wannan sai ka je ga ni'imar ta ubangiji da ya tanaji don kai kai kadai wallahi shi za ka yi aiki dan mai kyau kuma ka yi kokari kamar wani abu ko da bai da yawa na alkhairi da aka iya ambaton karshe yanzu ibrahim yunus ya yi foundation na makaranta ya bar rabin gidan shi a kinkinan inda fili ke tsada ya yanke wani wuri an yi ajujuwa ana koyar da yara fi sabilillahi shi yanzu a wurinsa ba wanda mana ke damunsa shi kawai yanzu ya za a ya samu alkhairi ko da bayan yanzu ba ya nan Ya gidan mai sallah mutan su ce mutu yanzu abubuwan alkhairin da ya niya ya za a yi mu cika mishi na ce Allah ta'ala zai kawo mu cika mishi wallahi da izinin Allah ai ba wani zai fara alkhairi a ce ba mai cika mishi shi ne ya fara kai je ka wannan sai dan Mas'ud ke cewa cikin mu duk wanda ka gani sai ya mutu ya bar wakafi ko da dan dan karamin abu ko ya yake tafi lahira ba shi in dai alkhairi ne wanda aka ambaton ka da bayan baka nan to nemo shi ko da bai da yawa amma idan an ce a'a kai duk abin da ka ci zaka cinye ka nan ba a san abin da ka bai alkhairi ko ɗaya ba to Allah ya baka zuriya masu yi maka shi dan mutum ce in ga mutum ya mutu bai bar wani abu na alkhairi ba to sai dai sai dai idan bai da shi to shi ko idan bai da shi to Allah zai kawo al'umma masu yi mishi sai Allah ya baka da sai ya gina maka masallaci ya ce wannan na baba ne sai ya samu daji wani wuri inda al'umma suke ba wani sallah ya yi musu guda ce na mamani. ne yanzu akwai wani abokina da ya ce da Allah mu nemi wuri mu gina masallaci don uwar shi an gina ta ni shi ba Najeriya bane amma an gina wurin sallar yanzu bayan Allah ne ke sallar ta shi abin da yake bukata a yi kawai wani bawan Allah bai wani masallaci hamshaki ya fi wannan girma a Kano ya bar fili ne asibiti da aka zo bude aka ce me yake so a yi mishi ya ce ku roƙa min aljanna kun baba na ba lafiya ku mai addu'a Allah ya ba shi lafiya ciwon suga yake ba za a ƙara bai ce a shi nan kawai ya ɗaya in dai samu azana shi ya more su wanda ya kamata ɗan uwa burin mu ya kariya ana mu yi aiki aiki da muke tsammanin Allah ya amsa mu yi aiki aiki da muke tsammanin ubangiji ya so kuma Najeriya ma da al'umma masu yawa wallahi masu alkhairi wa'insu a bayyana wasu a boye mu tsananta ibada mu tsananta kusanci zuwa ga Allah da azumin muka nafila da sallolin dare idan muka roki Allah zai turo mana wani mutum from nowhere ya zo in ma shugabanci ne mu ce ya mu zabe shi mu ga canjin da bai tsammani ba amma in dai zalunci da cuta ita za mu sa a gaban mu to sai cutar da za zo nan gaba ta fita yanzu yawa gano ma ka mutu tun yanzu dan abin da ke zuwa gaba ya bari yanzu yawa Allah ya sauke mana Allah mana jagoranci kyakkyawa Allah ya aike da mu wajen yada addinin sa a bayan kasa Allah kai ne mai iko akan komai akan mu akan wa'inda ba mu ba ya ubangiji Allah kana gani bayi miki masu rauni mun zalunci kawunan mu zalunci da yawa ya Allah idan baka yi mana rahama ba za mu waye gai daga cikin bayi masu asara ya ubangiji Allah gafarta wa malamin mu Allah gafarta wa malam Ibrahim Yunus Allah ka wakilce shi a gidansa Allah ka sanya cikin illiyin ubangiji Allah ka sa albarka cikin doriyarsa Allah kar ka haramta mana sakamakon da ake ba duk wanda ya je da na'izar wani bawan Allah ya ubangiji Allah kar karka fitine mu bayan shi ubangiji Allah kar ka sanya mu bar duniya sai mun gina wani abin da muke tsammanin ya ubangiji zaka amsa ya Allah karka bar mu haka nan fitintunin da ke damu mu a Najeriya ubangiji Allah kai mana maganin su ya ubangiji Allah kai mana maganin su masu kokarin ba za su rayu ba sai bala'i ya faru domin su ci abinci ubangiji ka shi mutane su bayan ka da kai ne ke su kuma ba sun gagare ka bane ka da iyu ka sanya sauro ya dame su su mutu a kai su amerika ba ma gari su mutu ubangiji a ta'ala ka shi mutane su ya ala ta'ala ka taimake mu ka yaye mana bala'in da ke damu mu Allah ka ba mu lafiya zama lafiya Allah ka ba mu lafiya zama lafiya Allah ka ba mu lafiya zama lafiya Allah ka yi albarka ga wannan ilimi namu Allah ka yi albarka ga doriyar mu ubangiji Allah ya sanya doriyar mu tafi mu albarka Allah ya sanya ta aiki kyawa saboda irin namu ubangiji Allah kai ne mai iko aka haka Allahumma ahsin aqibatina fil umuri kulliha Allahumma ahsin aqibatina fil umuri kulliha Allahumma ahsin aqibatina fil umuri kulliha Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana قدير وبإجابتنا نذير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين